kana suka ajiye wayar jummalo ta koma ɗakin almakuri'a ta gyara shi tsaf tun a yanayin jina ta fahimci jinin zubar ciki ne saboda ya yi yawa sosai a kan tiles ɗin ɗakin har kasan gado sai da jinin ya shiga ta ɗaga komai ta kintsa shi ta gyara komai ta koma cikin hanzari gudun kada wani ya zo ya ganta asiri ya tono ta koma side ɗinsu tana mai tausayawa yarinyar ko me suke yi akan idanuwanta ita ce RCID din Hajiya Kande a tsorace take wannan CID din sai dan dai aikin na da tsananin kuɗi kuɗaɗen da ake biyanta akan CID din nan na wata ɗaya yafi kuɗaɗen da ake ta na aikin shekara ɗaya a gidan a kullum tana mai addu'ar Allah ya hana kawo bacin rana Darit asibitin Dr. Musab Ahmad ya nufi da su ya nufa da su kafin su isa asibitin kaftal lalata motar da jini idanuwanta sai neman kakkafewa suke yi hakan ya ƙara tadawa Abdul hankali ainun sai kuka kawai yake yi yana fada yana fadawa Ahmad yayi sauri mana cikin masifa suna isa asibitin suka yi suka ce sa'a a na nan direct emergency aka nufa da ita zuwa lokacin tuni ta suma Dr. Ahmad ya shiga bata taimakon gaggawa da kanshi Abdul na tsaye cikin emergency din sai faman kuka yake yi har aka samu aka fara settling komai amma sai dai Dr. Musab ya tabbatar wa da Abdul Jalal ba ta da jini. Abdul ya ba da jininsa aka gwada, aka ga yayi daidai da nata. Nan da nan aka ɗiba aka fara sa mata. Abdul ya ga ta ya koma daidai sai sauke numfarfashin wahala take yi kana hankalinsa ya kwanta Dr. ya ce ma Abdul ya biyo shi office bayan sun zauna a office din Dr. ya kalli Abdul yana niyyar fara magana Abdul da ke cikin tashin hankali ya ce Dr. na fasa mata yan hanji ko hankalin Abdul ya kuma tashi da yayi maganar ya kure dokta da ido yana mai sauraron me zai fito daga bakin dokta girgiza kai dokta ya kana yace ina ba 'yan hanji ka fasa ba murje karamin cikin da ke jikinta gayi ka sa karamin cikin jikinta zubewa ta hanyar sex dama cikin ma bai zauna sosai ba a mahaifa dokta ya yi scanning ya ga komai abdul ya kure dokta da ido yace ciki kuma fuska ɗauke da sauyin mamaki dokta yace ya wallahi ciki kuma na san kai kai shi nan da nan wani irin farin ciki ya lullube Abdul ya ce ciki fa kace doctor a shida man ina haifuwa waye ciki na da kake nufi doctor doctor Mutsab ya ce ya sosai ma kuwa ciki na da wallahi shi ka zubar ai zubar cikin ne yasa ta zubar da wannan uban jinin bincike ya nuna sex ne yasa cikin zubewa da a ce an bar shi koda bai zauna a mahaifa ba zuwa nan da two month zai koma ya zauna sosai inda ake so ya zauna ɗin. Amma tuni ka girgizo shi waje. Abdul ya ce, "Au, yanzu cikin ya zube." Duka kake nufi, doctor doctor ya ce, "Ya zube mana." Da kai can baka ji me nake ce maka bane? Kai ciki kawai ka fahimta a magana ta? Ai cikin ya zube tuni. Wani irin bakin ciki da kunci ya lalube zuciyar Abdul Bai taba jin bakin ciki da dana sani ba irin na yau. Shi dai shi da yake neman ɗa ido rufe amma shine yau Allah ya bashi kuma ya zubar da kayansa kenan sai sai ya ɗauki duka laifin ya ɗaura shi akan almukuri'a ya haɗe rai tamkar an aiko masa da mutuwa yayin da bakin ciki ya kuma lullube birnin zuciyarsa ya fara magana a zafafe wannan ai wulakanci ne ai bata gaya min tana da ciki ba saboda kiyayyata da ke zuciyarta inda ta gaya min tana da ciki na ai da ba zan kusance ta ba ko dan tana ganin ni ba aurenta nayi ba ai kaddara ta ce ni da ita kuma ai ko dan shege ne ni ina son abuna tunda ba uban wani ne ya danne ta ya mata cikin ba ai ciki nawa ne ni na fara sanin ta a matsayin ya mace wallahi doctor yarinyar nan ta tsane ni tun kan cikin da na mata na farko na fahimci ta bi ta tsane ni ko gani na ma ba ta sanyi dole ki jini na wallahi sai an biya ni cikin da ya zube <laughs> doctor Mutsab yayi shiru yana kallon Abdul Jalal shi kallon mahaukaci ma yake masa saboda maganganun nasa ba na masu hankali bane ya za a yi a ce ka zubar da cikinka da kanka kuma wai ka hau raba masifa saboda rashin hankali da rashin lissafi irin nasu na maza gaskiya ka ci kai cewar dokta abdul ya kara hasala ya ce dole ka ce haka tunda ba cikinka bane yarinyar nan ta yana mun hankali ga baki ɗaya, kila ma magungunuwa na yan kauye ta sha ta zubar min da ciki wallahi wallahi ta ci arziki ta ci arziki ta ci arziki ɗaya na so da har karar mutum ina iya kaiwa ko ma waye ya bata ya bata maganin zub da cikin wallahi in kai shi kara ya biya ni ciki na wulakancin banza da wofi kawai dokta ya amshe da ko kuma kai aka kai ko kuma kai kai ka kara ba ka zo ka dirje yar mutane ka mata ciki baka aure ta ba kuma kana maganar banza ka ji maganar renin hankali ana Abdul ya taso masa kai ya shi ya zubar masa da cikin jikin almugari da din kai kake maganar banza da wofi aikin banza aikin wofi kawai ko da na kusance ta ba auren amma ai ina son cikin jikin nata ma ko tunda da tunda da ubansa doctor ya tashi akan kujeran da yake haushin Abdullah duk ya rufe shi hakan ya sa shi tashi tsaye ya ce baka da hankali wai kai abu kuma ka daura wa yarinya laifi ka samu irin mutane kana ta haike mata yanzu kuma ka zo wai kana daura mata laifi yanzu haka ita ma bata san ciki bane a jikinta kamar yanda kai ma baka sani ba doctor ya taso ma Abdul shi ma kamar zai rufe shi da doka Abdul ya yi tsaki kawai shi a dole almukuri a ce ta zubar masa da ciki ya tashi ya fice a ofis ɗin yana jin duk tana cewa sai Allah ya saka wa 'yar mutane kana ta zura mata abin da yafi karfinta kuma kana mata buran uba sai faɗin banza da wofi kake shi ma duk ran shi ya ɓaci dama duk Abdul daman haka Abdul yake shi murdaddan mutum ne sam bai da daɗin kai Abdul bai sake bi ta kan dokta ba ya nufi ɗakin da aka kwantar da ita daman Ahmad ya bari a ɗakin ya kalli Ahmad ɗin rai a ɓace ya ce kai ba ni kaki ya kare shi magana yana kallon inda take kwance jininsa da ake sa mata yana shiga hannunta a hankali Ahmad jiki na rawa ya mika masa kaki ɗin ya amsa ya fice asibitin sai buro uban faɗa rai yake yi zuciyarsa kamar za ta fashe don takaici Gajiri ma na neman kwasar shi saboda jinin da aka ɗiba a jikinsa duk ya ce ya tsaya ya huta amma yaki abdul darit ya nufi gidansa ya yi wanka ya canza rigarsa da ta ɓaci da jini da kansa ya wanke motar da ta ɓata da jinin ma'aikata na ta kallon abin mamaki ya dawo asibitin da duk abubuwan da suka bukata sai da ya tsaya ya sai musu kana ya dawo sai faman fushi yake yi har lokacin shi a dole an zubar masa da ciki abin da ya jima yana nema ya dawo ya zauna a gefen bed din ya ce ma Ahmad kai je ka kawai Ahmad ya miƙe a guje ya bar ɗakin ganin oga na ta muzurai da bai taba ganin yana yi ba sai yau Abdul Jalal kam haushin uban kowa yake ji tunanin sa na kan cikin sa da ya zube sai tunani yake a ransa wai ko namiji ne ko mace ce zuciyarsa ta fi bashi mace ce dan shi ya fi son diya mace macen ma kamar almuguri'a san baya tunanin me zai je ya dawo da ya yi tunanin kuma sai zuciyarsa ta soma sosuwa hatta da haushin yarinyar sai da ya kara lullube shi gani yake yi ba wani six ɗinsa da ya zubar da cikin kawai dai yarinya ta zubar masa da ciki wani bakin ciki ya kuma rufe sa har dare bai sa ko ruwa a bakinsa ba sai da ya ɗanyi baccin awanni ya tashi ba ta farka ba sai wuraren sha ɗayan dare ta ga ɗaurin karin jini a hannunta hankalinta ya ɗan tashi saboda ba a taɓa mata karin jini ba amma sai ta tuna da jinin da ta zubar Abdullahi ne mata sannu ta kalli fuskar shi nan take ta ga wani irin yanayi da bata saba gani ba a tattare da shi duk ya biya ya haɗe rai ciki da kunci ko kallanta ya kiyaye ita ma ta ɗauke kanta akan shi tana mai jin marar ta saka yau yau hatta da ciwon mata ta daina ji da uban nauyin da marar take ji yanzu ba ta ji sai dai kawai tana ɗan ganin jiri kaɗan kaɗan Dr. Mutsab ya zo ya duba ta ta bi shi da ido sosai tana mai jin kamar ta tambaye shi wani abu sai dai ba damar haka duba ta yi sosai ya mata allurori yayin da jinin da ke shiga jikinta ko rabi bai yi ba ya mata sannu ta amsa da yawa Na gode. Allah ya sa aljanna shine makomarka ta faɗa da bebanci Abdul da Dokta duk suka kalle ta duk sun fahimci me take nufi duk da bebanci ta yi maganar Dr. Mutsafshi ya san dalilin yin addu'an tata ya mata allurori ya kula yarinyar na da dauriya domin da ta farka ba ta nuna ragwanci ba duk da bakar wahalar da ta sha Dokta ya kara mata sannu ko kallon Jalalu bai yi ba saboda haushi yake ba sa yanzu sai ya rinka abu kamar wani karamin yaro. Kai ka ce wanda bai mallaki hankalin kansa bane shi. baki ɗaya hankalinsa ya canza so yake yi ya koma mara lissafin karfi da yaji. Ko jaririn yaro yake so ya koma dokta bai sani ba. zaki ci abinci ya tambaye ta ya tambaye ta yana wani kara haɗe rai kamar zai mutu. Kwata-kwata almakuri'a daman ba ta jin yin wasan don haka ta kalle shi kawai ba tare da ta bashi amsa ba ta ɗauke kanta ta juya kanta ɗayan gefen na ce za ci abinci ya kuma tambayar ta gatsal murya cike da zallar bala'i shi a dole an zubar masa da ciki ya ta sake masa banza ya kara tambaya a karo na uku ke ba da ke nake magana ba ya faɗa cikin fushi almakuri ta juyo ta kalle shi duk ya biya rikirkice da bala'i ban jin yunwa ta bashi amsa a takaice da bebanci ya kara haɗe rai zuciya falhaushi washe gari ya kasa hakuri da sassafe da sassafe tana tashi a bacci shi ko baccin dama bai yi ba ya hau masifa don wulakanci a sai kin san kina da ciki har kika zubar min da abuna ni ban sani ba kawai don wulakanci ai da kin bar min abuna sai in biya ki kuɗin renon cikina ki adanar min abuna in kika haifu ki bani kayana ai ban san kiyayyar da kike mun ya kai haka ba ashe haka kika tsane ni kamar ki kashe ni wannan ma ai zaki iya kashe ni da kin kashe min jini na almukuri a tai shiru tana nazarin kalamansa ita sam bata fahimci bata fahimce shi ba har ya gama haushin haushinsa sam bata gane me yake nufi ba zuwa can kuma ta ce wani cikin da bebanci a hasali abdul ya ce ban sani ba ciki na mana da kika zubar ciki na na jikinki da kika zubar min da kayana dan tsabar wulakanci da cin mutunci har yanzu dai almukuri'a bata fahimce shi ba ta shiru kawai ta zuba wa sarautar Allah ido dau Dr. Mutsaf ya shigo ya same shi yana ta sababi bai bi ta kanshi ba ya duba almukuri'a ya ga jinin da ke jikinta ya yi rabi ya zauna ya mata bayanin ciki ne da ita amma ya bare sai da dokta ya mata bayanin ta fahimci sai da dokta ya mata bayani ta fahimci dalilin masifar Abdul wato ma shari zai mata ya zubar da cikinsa da kansa ya ce ita ce don ita dai ta san don ta bata sha komai ba tunda ya sadu da ita ya sauka da safen nan bata kara gane gane kanta ba duk ta yi fice a ɗakin bayan ya gama duba ta ya bata magunguna ya cire mata jinin ya ce ma Abdul ya bata abinci shine kawai maganar da ta hada shi da Abdul wanda ke ta faman kumbure kumbure Burush ya taimaka mata take yi ita ma haushinsa take ji dan dai bata da yadda za ta yi ne dole sai dai dan ta yi dan dai so dan dai dole sai da dan tayi take iya tafiya saboda jirin da take dan gani ya bata abinci ta ci kaɗan saboda bakinta ba daɗi sai kumbura yake yi shi kam yana niyyar fashewa kwanan su goma a asibiti duk ya sallame su duk kwanakin da suka yi asibitin yana ba ta kulawa sosai amma fa bai bar kumbure-kumbure ba dan da ya kalle ta sai haushi ya rufe shi shi a dole ita ta barar masa da ciki sam almukuri'a ta kibi ta kansa saboda da ya ce mata ta kyale shi da kanshi zai gane kuransa tunda ba akan gaskiya yake ba bambamin tsiyar tunda ba akan gaskiya yake bambamin tsiyar ba duk rashin cikin da duk rashin cikin ne yasa yake wannan haukan abinka da sabon abinka da ba sabon ba sadda Abdul bai nan a asibitin ya je gida ya dawo dokta ya samu damar gaya mata wannan maganar Adamawa Yola a can koɗe ɓangaren cikin taimakon mahalicin sammai daga sai Ubangijin da ba a dogaro da shi a taɓe sai dai a fuskanci jarabawa kuma Allah baya jarabtar wanda ba mumini ba domin gwajin karfin imanin bayansa muminai. Hajiya Salma ta samu saukin jikinta sosai sai dai fa akwai ciwon da ba zai warke ba a zuciyarta wannan sai dai mahalicci in yayyanke yanke mata shi shine soyayyar ɗanta da tsananin kwaɗayin son ganinsa. A kwanakin nan ta akan Abdul ya ce <coughs> Amin. A kwanakin nan mafarkanta akan Abdul ya canza. A da ganinsa take a cikin wani irin duhu, wasu muggan mutane na jin shi, amma a halin yanzu gabaki ɗaya mafarkanta sun juye. Ganinsa take a wani irin haske wanda rabin shi haske ne, rabin shi duhu ne. Sai ta rinka ganin shi Abdul ɗin na tunkaro hasken duhun kuma yana tunkararsa. a kullum cikin sadaka take yau kawai sai ta tashi da kwaɗayin son ganin danta ko za ta samu sassaucin zuciyarta ita ko da ganinsa ne ta yi ko me zai mata kawai tana so ta ga danta a yau ko da zai zage ta ta uwa ta uba daman tintini take son zuwa inda yake ta ganshi mai martaba ke hana ta shi ke tausar mata zuciya bayan ta yi asbahi yau ko lazumin da ta saba yi a kullum bata yi ba ko wanka bata yi ba ta sa jallabiya baka ta fito comfort din gidan ta sa direban ta ya kawo mata ya kawo mota inda take sauri sauri take gudun kada mai martaba da ya je masallaci ya dawo ya same ta saboda yana samun ta zai dakatar da ita daga zuwa ta je ta ga ɗanta ita kuma tana tsananin bukatar hakan jiya ma kusan kira goma ta masa wayoyinsa a kashe a kullum sai ta kira shi ko ya shiga baya ɗauka gabaki ɗaya saude ta raba su kawai rabuwar ta raba su ba wai rabuwar wasa ba ko lambar mahaifiyarsa baya son gani a saman screen ɗin wayarsa direba ya kawo motar ta inda take ya buɗe mata gidan baya ta shiga ya mayar ya rufe yana mai mamakin ina kuma sarauniya za ta je da asibar nan direba ɗin ya shiga mazaunin direba ya juyo ya kalle ta fuskarsa ɗauke da karin bayanin ina za su je mu je abuja direba ya zaro ido ya ce abuja kuma a mota hajjaju saboda ko taraba ba sa zuwa a mota sai dai a jirgi tana da jirgi mallakinta ne da shi suke zuwa inda za su je da direba ɗin tukin jirgin nata Hajjaj da shi suke zuwa inda za su je da direba ɗin tukin jirgin nata Hajiya Ummu Salma ta yi shiru tana nazari ba wai nazarin maganganun direban ta ba a'a nazarin cikin Abuja da Kaduna a ina za ta samu Abdul Jalal ɗinta mu je Kaduna kawai zuciyarta ta bata hakan kuma ta furta hakan direba ya ce ranke daɗe Allah ya ja zamanin ki. matar sarki uwar Jalal Saraki Gimbiya yar Hajiya jikar Hajiya Gimbiya ai ba zai yi mu je Kaduna a mota ba ranki ya dade sai dai a shirya miki jirgi Gimbiya matar mai martaba Allah ya kara lafiya ya faɗa cikin ladabi Hajiya Salma ta ce no mu je a motar ma is okay ai ka san gidan da ɗana Jalalu yake a Kaduna ko sai tambayar tata ta ba wa Hassan direba tausayi kan ma'aikatan gidan sun san halin da take ciki na sani ranke daɗe ya bata amsa cikin ladabi haɗi da tausayawa Hajiya Salma ta sauke ajiyar zuciya tana mai jin san ɗanta na ƙara taso mata ta ce nan zaka kai ni maza ka tada mota mu tafi ba mu zuwa san direba ya da motar domin dolan sa ne ya bi umarni daidai sun iso get ɗin gidan na farko mai martaba ya fito daga masallacin da ke cikin gidan ganin za a fita da motar Hajiya Salma kuma ya san ba a fita da motar dole sai dai in Hajiya Salmar ce za ta fita a cikin ta haka kawai ya tsinci kansa da karasowa bakin gate ya hana masu gadi buɗe gate ɗin gidan Hajiya Salma ta kalli glass ɗin motar ta ga mai martaba ne ta ji sam bata ji daɗi ba ta yi kasa da glass ɗin ya zuba mata ido ita ma idan ta zuba masa kallon mamakin ina za ta je da asuban nan mai martaba ya bi ta da shi please ka bari in je in ga ɗana ko da na wuni ɗaya ne please Hajiya Salma ta faɗa haɗi da maraicewa mai martaba ya yi jin daman ya san wannan dalilin ne kaɗai zai fita ta daga gida a wannan lokacin tafiya kuma ba sallama gimbiya ta sako dan Allah ya faɗa cikin kwantar da murya ta bude baki sai ta yi magana ya ce ba kya yi mun musu ki sako kawai ba tare da ta masa musu ba ta bude murfin motar ta fito zuciyar ta san ba daɗi mai martaba ya tasa ta gaba zuwa falanta tana shiga falan nata tana fi inda hoton Abdul yake ta dauko hoton da ke jikin bango ta rungume a jikinta nan da nan sai ta fashe da kuka mai martaba na tsaye jikin bangon falon yana kallanta shi kawai ya san irin damuwar da yake ciki amma ya san ta fi shi damuwa akan ɗansu ki rinka sawa kanki dangana dan Allah ummu musulma. mai martaba ya faɗa da sanyin murya haɗi da nufar inda take tsaye tana rike da hoton Abdul tana kallo tana kuka ya amshi hoton Abdul Jalal da ke hannunta ya ajiye shi a hannun kujera ya jawo ta jikinsa tana shashshekar kuka ya shiga mata nasihohi da kira ya samu ta nutsu nutsuwa da kyar ya samu ta samu nutsuwa a nan bacci yayi awon gaba da ita mara daɗi mai martaba ya dauke ta ya kai ta bedroom din sai lullube ta kana ya dawo falon da kansa ya tattare cup pictures din Abdul da ke bangaren nata duka saboda ya fahimci in tana ganin fotonsa hankalinta kara tashi yake yi ya zauna a sa kawai ya dauki wayarsa yayi dalin number din Alhaji Ismail shine wazirinsa kuma babban aminin sa Hausawa sun ce abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa bugu ɗaya alhaji ismail ya ɗauki wayar mai martaba ya ce ina son ganin ka yanzu ismail yana faɗar hakan ya katse wayar haɗi da shiga tunanin tunaninnika damuwar hajiya salma tana kaɗa masa hankali babban abin damuwar tasa kuma gashi ba ta da cikakkiyar lafiya duk lamarinsa ya mai da shi kaddara yana da kuɗaɗe amma sam bai da farin ciki ba jimawa Ismail ya so ya iso falon nasa mai martaba ya masa iso ya karaso ya miƙo gaisuwa gami da ya miƙo gaisuwa ga mai martaba ya amsa masa izinin zama yayi masa akan kujera yana zama mai martaba ya gyaran murya haɗi da fara magana waziri na rasa ya zanyi da salma akan yaran nan ya kwashe komai ya faɗa masa da abin da ya faru yanzu ya gaya wa Ismail Kana ya daura da cewa wallahi damura ta kai ni kwano ina tunanin kawai zan nemi Abdul roke shi rinka zuwa yana ganin ta, ko dan lafiyarta na son wani abu ya same ta kwata-kwata ya kare shi maganar cikin damuwa Alhaji Ismail ma fuskarsa dauke take da dimbin damuwa daman tunda ya kira shi ya san tatsuniyar gizo bata wuce ta koki cikin ladabi Alhaji Ismail ya fara magana a'a mai martaba ai a halin yanzu ko an same shi duk hanyar ba mai bullewa bace saboda bayin kansa bane addu'a ce da muka saba ita za mu ci gaba insha Allah komai mai wucewa ne ita kuma gimbiya abin fa dole sai an hada da amso mata addu'o'i ran kai dade dole abin da ciwo ɗan nan faɗe yi logare ta wallahi ta yi ma sosai mai martaba ya ce haka ne waziri to shi shikenan Allah ya datar da mu amma ni ina ganin kawai kaddara ta ce haifar saraki gani nake yi kamar a haka zai mutu ba shi da ɗa ba shi da jika ga damuwarsa da ke cikin zuciyoyinmu musamman ma mahaifiyarsa wallahi ina tsoronta mutu ta sanadin bakin cikinsa ina ajiye masa ina jiye masa duniyar nan Alhaji Ismail ya amshe da ai ba laifinsa ba ne ranka ya daɗe addu'a dai kamar yadda muke yi a fari ita za mu ci gaba da yi insha Allah zan sa malam Muhammadu ya mata rubutu a kawo mata yau Allah ya taimake Allah ya taimake ka insha Allah aski ya zo gaban goshi ya fi zafi dole sai an jure Allah ya ja kwanan ka, sarki ji kan sarki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na talatin da hudu tana fitowa daga ɗakin ta ɗaga waya cikin tashin hankali ta yi numban ɗin hajiya kande ta shaida mata duk abin da ta gani sai dai ni ban ji mai hajiya kandan ta ce ba sun kai minti ashirin suna waya kana suka ajiye wayar jummalo